abubuwan da Allah yake so kuma yake ƙaunar su muna tare da na ƙur'ani kafin na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan karanta abubuwa guda goma da suke ƙur'ani to sai a ba mu ayoyi a gaggauce sai mu wuce kenan tunda matafiya ne wucewa za mu na ɗaya Allah yana son masu yawan tuba na biyu Allah yana son masu yawan tsarkaka na uku Allah yana son masu ihsani na hudu Allah yana son masu takawa sai Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ta khairu man An anta waliyuha wa mawlaha na biyar Allah yana son masu dogaro gare shi to mun samu rabi kenan to za ba mu ayo na gaggauce tuba da tsahara إساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ومن بقى يتبشر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ما شئتم ويسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يوم سامو قدا إن الله يحب التوابين اللهم اجعلنا من التوابين ويحب المتطهرين الله يسمي مسلم متطهرين نأكو وأحسنوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا كتوتة سبب إن الله يحب المحسنين Allah yana son masu kyautatawa ina da cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Mu'adh bin Jabal Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik na Allah yana son masu takawa bala bala man awka bi'ahdihi wattaqa fa إن الله يحب المتقين فإن الله يحب المتقين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نبير ألا ينا سمى صدوق ربريشي فإذا عزمت فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين ألا ينا سمع صدق غريش وأبو نشدة ألا إذا سمع متبعين للسنة مبيا سنة من الله صلى الله عليه وسلم هذا سورة آل مران الذي إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله yana son mabiyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sunna cikin dukkan al'amura abin da ya mana dadi ne bai mana daɗi ba babba ne karami ne ba a wata sunnar ta fi wata eh haka ne amma duka duka abin da Allah وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب mutum zai bi iya yadda iya abu na shida kenan abu na bakwai adalci التي وأقسطوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وآدلتي دومين الله هنا سمى آدلتي أبو نكبس وسخطي التي واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين أولا ما هي كده وكأي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أولا آه، فلنمجئهم والله يحب الصابرين amma muka shiga kowanne da nashi fadalar kuma iya za su shigo aljanna daban-daban kuma ya labi na amanu sa'inu bi yi wa sala inna Allah ma as wannan falalar daban Kama wannan kuma jerin da muke nema shi ma daban Allah yana son masu haƙuri to lalle mu ci gaba da haƙuri Allah zai kaunace mu abu na tara Allah yana son mujahidi inna Allah in الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص babban jihadi kuma shine mutum ya yi son zuciyar sai na ƙarshe Allah yana son masu tawazu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu man يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله فيه من يشاء والله واسع عليم آية كان سنده تكيرا يا أيها الذين آمنوا اللهم زينا بزينة الإيمان من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن kuka الدين تؤلى به Allah الجماعة وإن da wasu jama'a wannan jama'an فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الله ينسلسوا ويحبونه كما سنة الله فيا سفة تتي أذلة على المؤمنين سنة لقد أنتد كيف يقوص المؤمنين ما ستوابوني أعزة على الكافرين ما سبوطنون بواعة الكافرين كما يجاهدون في سبيل الله قوات السفة تتي سنة جهادي وانا يا رجال باتا kuma fi sabilillahi da ikhlasi ke oke wa'idin suna da ikhlasi kuma wala ya na lawmata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi kuma wannan ake Allah ya kaunaci mutum ai zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce Allah yake ba wanda yake so kuma dinga roƙon falalan Allah kamar irin addu'ar mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma inni as'aluka min fadlika Allahumma kenan min fadlika kana da fadi ke ba wai kuɗi kawai ba domin mu duba abin mai Allah ya ambata fa sau ya ayyuhan nabiyina amanu imani kalalan Allah ne من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبهم فلا ناتي ثم ويحبونه فلا ناتي yace zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim to mu duka roƙon falalan Allah da irin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta shi manzon Allah ga ne kuma jiyau ne mana ya gwada addu'ar kuma ya gani baki sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a je a samar muku abin da zan saba sai aka je gidan manzan Allah ba komai komai babu komai ba babu ba sai to Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت ana nan ana nan sai ga balaraban ƙauye ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gasasshiyar akuya ke kun gani wannan yana cin kanalan Allah inda abin da muke jira rahmar Allah kawai اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت yake madalla an fi hajiya gwaggo hajiya baba hajiya kaka in ba komai a gida ba za ki tsaya ki ta goyi ba la allahumma inni sai ki alwala ba alwala allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك كما يجد قولي اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك ثم يا عند اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك واللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت to sai ku ga abin mamaki in wannan abubuwa guda goma ce to sai muka shiga na sha ɗaya kuke kiyaye na fulfuli ga na fulfulin nan kuma da yawa alhamdulillah mu kiyaye su jiya sun gabata abu na goma sha biyu alhilmu kamewa barin fushi a fusata mutum amma bai fusata ba shine irin sufan ibadar rahman wa idza qatabahum aljahiluna qalu salama Allah ya hakuri to sannan kuma akwai al'anatu. bin abu sannu a hankali musamman ke mace bai kamata a ce ana ganin ki bazar bazar bazar bazar al'ana annan sallah zai mace cewa lil ashaj ashaj abdul qayyim kana da ɗabi'u guda biyu da Allah yake son su sune me da me al-ilmu wal anatu abu na goma sha hudu da muka karanta shine yin sallah akan lokaci abu na goma sha biyar birrul walidai to za mu ƙara goma sha biyar da ilimin Allah to abu na goma sha shida da goma sha bakwai duka suna ƙarƙashin zikiri ne ambatan Allah to za mu samu wani ayoyi da suka kwadatar da mu akan ambatan Allah sai mu ji wani aiki ne Allah yake so a cikin zikirin yanzu Allah mai gama da kuka ya kira mu ne ce ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اللهم زينا بزينة الإيمان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وأنبت ألا أنبتوا لي kuma wasabbihuhu bukratan wa asila mudin da tasbihi safiya da mareki wannan aya ta farko ce aya ta biyu ita ma yayi ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فيما دي أتانا الذين آمنوا يا قاري واذكروا الله كثيرا وأنبت الله ديوا لعلكم تفلحون من سورة الجمعة ما فعل يا الذين آمنوا أما زوا كثير فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا وأمك ألا ديوا دمي دمكر بوتا da mun ke karanta iskar annabi Musa da Harun menene hikimar annabi Harun da mawaziri kai كي نسبحك كثيرا دم مك تزبيه ديوى عبكما ونذكرك كثيرا دم ذكري ديوى ديوى كنا الذكر ينا زوى ديوى لو أن الله صلى الله عليه وسلم تد اللهم أعني على ذكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahumma inni ala zikri ya Allah ka taimake ni akan ambatanka idan muka ambata Allah da yawa fara sai Allah mai jima ɗaukaka ya dakar da mu ya kaunace mu to abu na sha shida a yau kenan jiya sha hudu sha biyar ko to yau sha shida annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul a'mali ila Allah aikin da Allah ya fito an tamuka wa lisanuka raqbun min zikrillah mutum ya mutu harshen shi yana jike da ambatan Allah hmm? kenan mutum zai mutu ya ta yi addu'o'i kenan ya ta ambatan Allah kama daga la ilaha illallah la ilaha illallah hmm? laqinu mautakum لا إله إلا الله يميتي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ko kuma irin jinsin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da zai bar duniyar nan Allahumma kfirli Allahumma kfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la Allahumma kfirli warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la wanda take addu'ar wanda ya ɗeba tsammani daga rayuwa ban san iyaye mata ko sun iya addu'ar ba Allahumma fili warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la ahabbul amali ila Allah an tamuta ولسانك رطب من min الله ya harshen yana jiƙe ina yana ta ambatar Allah ambatar Allah yana da faɗi imman subhanallah walhamdulillah zai zo yana cikin layi a haƙƙul kalami ila Allah arba'u. maganganun da Allah ya fito guda hudu ne ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Ina yakin aikin da Allah ya fito amma mutum zai mutu yana wayo Allah wayyo Allah ciki na wayyo Allah kai na wayyo Allah zikiri ne ya sha wuya ke ko ta sha wuya ke wayyo Allah zan mutu to dawo mutuwar da ake nan ha mutum ya ce zai mutu ya ce zan mutu to shi kai dinga cewa wayyo Allah kuma rashin da ce ke zan mutu sai a اللهم اغفر لي وارحمني واهلكني بالرفيق الاعلى dan Allah kowa iya wannan addu'a Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la wannan abu na goma sha shida ke mutum ya bar duniyar nan harshen shi yana cike da ambatan Allah kuma yana daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi sai ya rasulullah ka bani abin da zan dinga lizimtar shi yace la yazalu lisanuka raqban min dhikrillah kada harkar ka fushi kullum da kullum yana cikin ambatan Allah abu na goma sha bakwai shi ma duka ƙarƙashin zikiri hadisin ƙarshe a sahihul bukhari sahihul bukhari shine al-jami al-musnad as-sahih al-muqtafa min umuri rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi al-imam al-bukhari sa wannan hadisi shine ƙarshe hadisin Abu Huraira har yanzu Ibn Hajar da sharhin Bukhari kuma yana da Bulughul Mara shi ma sai sa wannan hadisin shine ƙarshe a Bulughul Mara Imam al-Munziri ne at wa tarhib da ya tattaro mana hadisan kwadaitarwa da tsoratarwa to sai sa mana wannan shi ma hadisin ƙarshe a cikin at-Targhib wa hadisi ne shahararre kalimata ne khafifata ne lisan kalmomi biyu masu sauƙi a harshe saƙilata da fil mizan amma suna da nauyi a mizani okay mizani Allah ce wal waznu wal waznu yawma ibn al au gobe kiyama tabbaci sai an auna ayyuka na sai an auna naka sai an auna naki awu tabbazin abubuwan da za a auna kuma kala kala ne yanzu shi dan adam za a auna shi da wani zai zo ga jiki amma farko ne faffiken sauro ma ya fi shi a gurin Allah to kaga masu iban nan za ka ga mutum tumbi ya yi tumbi kai ka ce mace ce saura kiri ka haihu cikin namiji ba eh amma kaga irin na Allah rahma alhamdulillah kawai ma baya cin abinci da yawa eh, ɗan lomomi ne kawai da ma ga mutum fa cikin ya ga ya tafa yawan jiki za a san ka ba ka da jiki amma yanzu ka yi ci keke kamar akwai alaman ba kyau ba hmm? wa to idza ka tu'jibuka ajsamu wa in ya yaqulu ga baki kuma tasma' li Ka ka'annahu in ya zauna shi gege kenan kushubun musannada ba kyau ba ba kyau himmatuwa da gangan jikin nan ba kyau wallahu musa kama mutum a ganji ƙyan ƙyan ƙyan haka da alhamdulillah ƙyan ƙyan ƙyan alhamdulillah kama ga ƙulƙul ƙulƙul ƙul akwai ɗan damuwa ma almuhim za a aura mutum za a aura aikin shi za a auna kurkin shi هنا سورة qari التي فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية بانغارن فرقو كينا واندا ما أولين سكي نوي تيتي موازينه ليس الميزان كينا موازينه كنا أقول ميزان من أيكم مكين أقول ميزان لما جرغميشي akwai mizani na kan shi gangan jikin shi ya ce mawazi ke to shi ke nan ya ya ci nasara fa huwa fi ikatin rawiya yana ci rayuwa ya jiya wanda ya sako sako kuma wa amma man khaffat amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya وما أدراك ما هي نار حامية الذي شنو دي ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن الله انا سبو ان الكلبومي من دي الله انا سبو كينا الله انا سبو مي يوي تاسكين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سنوى حتى نوى ba ta da kafafuwa sai dai fuka-fukai yani za a kai ne kawai illa ma sha Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi kenan wanda zai yawaita wannan kalmomin Allah zai ne Allah zai kaunace shi abu na goma sha takwas za mu fita daga ramadana mu koma zulhijja ke ibn abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما من أيام العمل الصالح فيها أهب إلى الله من هذه الأيام أذكر أن كل دنيا كتب باب رانا كل أن يفسن أي نجر في يد رانا قوم فرق بالهجة يومنا رمضان بيرجوتا ورمضان ما يقاري 25 days to mu ajiye ramadana daidai sai mu ce muna da shawwa zulqa'da wata biyu kenan kwana 60 ga kwana ashirin da biyar ya zama kwana saba'in da biyar zuwa wannan ranakun ke ai duk abin da zai zo yana nan kusa kusa to mi tanadi mi tanadi 75 days zuwa farkon gulhijja ke maximum kenan a mafi yawanci kidan mun bar ma watan duk kowane talatin talatin maybe za a yi samun ɗaya ko biyu ke ƙasa to mamin min ayyamin sai ce al'amalu salih aiki na gari Allah ya fi san shi a yaushe a ramadana ne a ba ramadana ba a zulhijja goma farkon zulhijja daga ranar ɗaya har zuwa ranar sallar to lallai mu sa hankali mu sa hankali irin ayyukan da muke a ramadana to lalla mu tafi da shi har mu hijja ke kamar mai jinsin ibadun da muke a ramadana kamar mai azumi ya wuce a da rana ranakun azumi ne daga ɗaya zuwa tara ga wanda zai iya ba lallai ba ne karatun ƙur'ani Ga muke a ramadana a can amma bi mamaki zulhijja yana kawo sai ce an ba da hutu kowa ya je huta ce a a akwai mana a togara hafi da hulla shi ne ji wannan hadisin ce to ya za a ba da hutu shi ne farkon da ke ɗauka mana kofin tsofaffin karatu yana wuri ne wai ya za a bada ya za a da hutu bayan kuma aiki na gani Allah ya fi zai a zulhijja Hmm? ya makin point mai kyau da darasi ta ce an ba da hutu me kuma ce an ƙara Ta ce an ba da hutu wani lokaci ba musamman nake ba wallahi ba musamman nake ba makarantar a ta ce an ba da hutu kowa ya zai huta a lokacin hutu ne ba lokacin hutu ba lokacin ibada ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah irin darasin magriba zuwa ibada kowa ya huta sai a ah, ba la da aikin haji kuke samu ba da za mu je mu huta kuma alazai suna ta tafiya aikin haji ni kuma ban taba zuwa ba ya bari ni kokarin samu abin da na samu ba kafin su je su dawo to Allah muhimmatu da aiki na gari Allah yana son shi matuƙa a zuriyya kuma annan gurin muka ta darasi a ah, innal na amalu wa tsari haki guda goma ko guda goma bari ba da adireshin sai a karanto mana su a gurguje na ɗaya suratul bakara, na biyu suratul yunus na uku suratul hud na hudu da na biyar suratul kafi mun samu biyar na ɗaya suratul bakara. na biyu suratu yunus na uku suratu hud to ba sara biyu ba to biyun suna suratul kafi to sai ba mu so abu duka innal ladina amanu innal ladina amanu na farko na suratul baqara إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين في سورة هود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب, أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إلى سورة الكافي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً إن كرشان سورة الكافي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نشد سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا نبقي سورة لقمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم نفق سورة فصلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم أجر لهم أجر غير ممنون sai na biyu guda biyu suna can ƙasa suratul buruj sai suratul bayyina suratul buruj إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير سينا كرشان كرشان سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من كل عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من كل عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من كل عمل إذا مكة آية بعد babban abin da Allah zai ba mutum ya kaunace shi ne ne aljanna bayan aljanna kuma sai ne yardar Allah abin da ya fi aljannar ke shi ne zo mana conclusion gaba ɗaya gaba ɗaya summary gaba ɗaya ke radiyallahu bayan da ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya wannan muqaddima ke khairul bariya tun daga duniya to jazaohum inda rabbihim jannatu adnin ce jannatu adin idan Allah ya kaunaci mutum zai ba shi aljanna to tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wannan shine babban abin da Allah zai ba mutum in Allah ya yarda da shi a suratul tauba kuma Allah ce wa ridwanun min Allah akbar akbar min al-jannati ta fi aljannan ba mun yi karatu amma za mu sake maimaitawa mabudan ne kuma yanzu wannan mabudan yardar Allah ko eh mabudan kaunar Allah kauna to muna tare da mabudan ne yarda kuma duk karatu a nan daga garin wawa muka yi shi wannan mabudan yardar Allah ina iya tunawa ga sunan a ƙarƙashin ƙarshen suratu ne suratu ma'ida Allah ya mu dace abu na goma sha takwas ne muhimmatu da aiki na gari a lokacin da Allah ya fi son aiki na gari shine yaushe goma farko na birgijiya Da kuma an ce aiki na gari yana haɗe ne tare da wayansu ayyuka na ɗaya ikilasi na biyu mutaba'a mu yi don Allah kuma mu yi a kan sunnar manzan Allah sallallahu shi kenan wannan ya zama al'amalu salih kuma aikin mu yi shi da kyau mu yi shi da tsoron Allah an gama an karɓa ke to abu na sha tara oke abokin tafiya ki أي في نجري ذلك تبي أمنا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا شيني ما فرقوا في وعمل الصالحات أوكي تو أبنى شاكرا شيني أحب الأعمال إلى الله شي إيمان بالله إيمان بالله هي إيمان نجرت شيء ان أنجب أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله shine babban abin da zai tseratar da mu daga wuta Allah ta yayar ladina amanu hal adullukum ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله من جماعة ذكرت في إيماني هل أدلكم على تجارة بذلنا مكاس وانتم تنجيكم من عذاب أليم كاس وانتم تبيت تدكو دك عذابا ليلة قديمة تبقى babban kasuwanci shine tu'minuna billah ku yi imani وانا انوك لازم يتي افضل احب الاعمال الى الله اي كن ده الله يفكو ايمان بالله مي ايمان ده الله تو مي ايمان الله شيني مي باير واشي كدي الله شيني مي هنا واشي كدي الله شيني مي راير واشي كدي الله شيني مي كشي واشي كدي akan kaidan da nake maimaita kullun da kullun Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah duk wanda ka bashi ba wanda yake hana shi shine mun yi imani da gartace da Allah ke wala mu'tiya lima mana'ta in Allah ya ma mutum haka to ba wanda yake bashi in Allah kuma ya janko ya ba mutum ba wanda yake hana shi wannan shine imani mutum ya imani Allah shine mai rayarwa shi kadai kada mutum ya mutu sai ce mayu ne cinye shi sai eh, mayu ne suka cinye shi a je gurin malam malam zai iya bincika mana ya bincika me hmm? eh, shi ke na imanin sai ya gudu amma ajalin mutum ya yi shi ke na inda ajalin lahi idan ja a layu a karu ko da cikakken lafiya kawai sai ga mutum ya faɗi Allah mu duba Facebook ban san yake ce mai da turanci mautul fuji'a ni na sa yi da larabci haka mautul fuji'a mutum zai ga ne masu wa'azi da yawa a wuri mautul fuji'a kawai ya mutum kawai yana kamar yadda nake karatu haka kasu sai a ga shi ke ko a kaduna ko duk malam yusuf samu? ga wani dan agaji nan duka cewa bai halatta malamai ana tsaya musu ba muna ta faɗa ba bai halatta ba bai halatta ba haramu ne ba min ka ba irin dunu kama su masu cikin ana tsaya musu a baya har ramadanan nan za ka gwanin ana tsaya musu mu duba sunna ne sai ka ga kamar sun gane sai kuma ashe ba su gane me haka kuma sai kai kama ga jin Allah ka tashi a bayan ku ko ba shi kujera ya zauna ya masu baƙaƙen kwai sai ta zazzare musu ido to kawai na tsaye ba sai ru shi ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana mutum yana karatu shi din kan shi ma ya ka gaske ya mutu wani kuma khutba yake yi te yana ta la ilaha illallah la ilaha illallah a shi ajalin ya yake alhamdulillah Allah ba mai wannan mutuwa wani kuma yana tijjada ne a shi kenan ya tafi kenan wani kuma tafiya kawai yake a bakin titi tafiya kawai sai ga wata taya ta ta balle a guje ta zo ta buga mai tsaya ki ta kifar da shi shi ke na tafi lahira da wani kuma ƙarfi yake ji da shi dan rafe ne ya ɗaga ya buga ya ɗaga shi ke ne fara tangantar shi ya mutu wani kuma ɗan bakwai ne wani ɗan ƙwallo ne kawai shi ke nan gashi na a shi kuma kowa ya tayar da shi akan abin da ya ji kai wallahu musa wallahu musa wannan abu na goma sha tara kenan imani imani mu gyara imanin mu jama'a imani ya lalace mana da yawa a nan mun ɗauki wajen falalolin imani kusan talatin falala falala falala falala daban daban to abu na goma sha tara abu na ashirin wannan duka ya zo a cikin hadisi daya ahabbul a'mali ila Allah imanun billahi مدتي اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا iman. Na ashirin ثم صلة rahimi sannan sadar da zumunta yana daga cikin mafi mafificin ayyuka a wurin Allah abinda Allah ya fi so sadar da zumunci amma muka duba wallahu musta'an shedan ya shigo ya lalata mana abubuwa da yawa kuma yanki zumunta bala'i ne musiba ne jafa'i ne a suratul baqara Allah ya gaya mana allazina yanqubuna a suratul ra'd ma wallazina yanqubuna to mu ji guda biyu الذين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أنا أعلم ما تيانك زمن تعالى سنتابي سوني تابقون a wannan hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya fi so imani da Allah sai ta da zumunta to wanne za mu shiga ya kamata mu shiga wannan gefen ne abinda Allah ya fi so imani da Allah sai abu na biyu ta da zumunta a nan kuma wanda suke warware alkawarin Allah allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa ya su ne ke yanke abinda Allah ya umarni a sadar kuma suke karna a bayan ƙasa Allah ce shi ke nan ka humul khasirun wannan sune tababbu to duk wanda yake so ya zama tababbe ya yanke zumunta shi ke Allah zumunta dole ne ta da ta. ita yanzu haka tana rataye da al'arshin Allah tana addu'a Sai man wasalani wasalahu Allah duk wanda ya sadar da ita Allah ya sadar da shi kowaye wa man qata'ani qata'ahu Allah duk wanda ya yanke ta Allah ya yanke shi kowaye magana ya girma majina to sannan kuma ko da an yanke miki to ke ki sadar a nan garin wawa alhamdulillah wannan hadisin ya sha karatu wallahi hadisin uku ba ba sai ya uku ba fil man qata'a kusan duk shekara sai mun maimaita shi sai kuma ina da ake maimaita wannan hadisi sai kamar gari wawa a ramadana dai a ina ake maimaita shi me ne garin wawan yana cikin gaba gaba da ake maimaita wannan hadisi malin sana sai an maimaita ya ƙwaƙwa sin ya kamata ma kowa gari wawa sai a san ya da jariri sin man qata'a ya uku ba kana neman ta ayyuka to ka sadar da wanda ya yanke maka yauki ya rasulullah wai ya da ni wasiya babbar wasiya yauki babbar wasiya ko ga babban aiki fil man qata wanda ya yanke maka ka sadar mai ai babba ne ko ita ba ta zuwa gurinki to ke ki wanki kafa ki je gurinka kai kai kai kada sai har abada ai ba zan je ba to har abada kamar ya manzo Allah ne sai ki je ki je ita ma din da kai yake manzo Allah sai ki je to sai aga waye zai fara sadar da zumuncin ke ki je mana ke ma ki je yanzu manzo Allah ce mu je mu je mu je to manzo Allah ce mu je mu je kuma sai mu tsaya mana taurin kai bai kamata ba amma dai shedan yana ga mana mu yi taurin kai mu yi taurin kai Ake an san ki da taurin kai masha Allah hajiya mai taurin kai a sai abin da buga shi sai ka ya kama ni ba in je gurin ka in je yi ne silman qata wa aqiman harama wanda yake ba zai gashi ba dauka ki bashi wa abu amman zalama da Allah wanda ya mana zalunci dan Allah ne yafe mai wannan da suratul baqara ke wanda suke yankewa ulaika humul khasirun an gama to sai na suratul rabi ita kuma ta fara da wallazina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 walahum su da suna da mummunan makoma suna da wuta ke da wannan manzo Allah shi da zai fassara sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulul jannata qati'un me yanke zumunta ba shi ba aljanna ya huta kawai ya huta ba shi ba aljanna to me zai kai mu wannan hanya Allah ya kiyaye mu wannan abu na nawa kenan na ashirin cip to abu na ashirin da ɗaya bayan da ce a haƙul amali ila Allah imanun billahi sha tara kenan ثم صلة الرحم Ka كينا كادت زمنتا ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر sai umarni da kyakkyawa da hali a kan mummuna ko musamman iyaye haƙƙin ƴaƴa ne an ga suna yin abu mai mummuna a hana su musamman yarinya ta fara girma tana da waya a hannunta sai an lura sosai sai an lura sosai a dinga umartanta da kyakkyawa ana hana ta mummuna wannan shi ma babban hanya ce yana daga cikin mafificin abin da Allah yake so al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma Allah ya ce wal takum minkum wal takum منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ما سوء من ميلة الشاوى بهذا ممونة وإن سوني وإن سكر بوتا فالله يسجع مرشكين سوء أبو العشرين البيو ke wannan hadisin na kafo shi a cikin sahihul jami 166 166 kuma ma da ce hadisi ne hasan ahabbu al'amali ila Allah imanun billahi ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث حسن أبو عشرين الديو أحب الأعمال أحب العباد إلى الله تعالى anfa'uhum li iyali ahab yanzu an biyo gidajen mutum ahabbul ibadi ila Allah ta'ala a cikin bayan Allah wanda Allah ya fi kauna anfa'uhum li iyali wanda ya amfanar da iyalai shi yanzu amfani kawai ba ce fa ne ba ce fa ne wannan aikin gangan jiki ne yau wanda ya fi amfanar da ita duniyarta da lahirarta wanda ya fi gyara mata zuciya hmm? in arama ne kaga ya fi karantar da ita ƙur'ani ko alhamdulillah za ta sha filawa alhamdulillah to kake dauka ya ce ba ne ake yi a nan an fa'uhu yanzu manzo Allah ni kaji ake yanka a gidan gidi kaji ake yanka a gidan manzo Allah da farfesu ake breakfast ne ha ba ta ce dabino kawai dabino sai ruwa alhamdulillah kuma manzon Allah ya fi amfanarwa mu duba hadisan da Aisha radiyallahu anha ta rawaito daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta yi wayar hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma 2210 sai zama a duk duniya duk duniya wanda suka yi wayar hadisi babu matan matar da ta kamo Aisha radiyallahu anha a duk sahabbai na duniya ita ce the best to daga gurin wata ta samu kenan daga gurin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan karatun miki da mata yana yiwa ko baya yiwa ina tambayar mata karatun miki da mata yana yiwa ko baya yiwa eh kaji ba su amsa ba kamar baya yiwa karatun miki da mata yana yiwa ko baya yiwa oke daga baya ke nan suka amsa eh wani lokaci yana iya yiwuwa wani lokaci kuma baya yiwuwa to almuhim anfa'uhum li iyalihi wanda ya fi amfanar da iyalai shi to wannan din bangare bangare ne za mu iya samu a family wani yayi kuɗi hmm? kuɗi shi muka fi so ko za ka ga cewa ana ta ba wa family alhamdulillah yanzu na sai aka rabon buhun shinkafa mu a gurbin wata shekara na da tirela ake shigowa da shi tireloli kawai ta sauki ana ta mutane ba amma na ga a gari ma wa alhamdulillah abin ko kuna da nisa ne kuna bangon duniya ko na ne Allahu eh wallahi tallahi tireloli kawai ake ta shigowa da shi ko ake karaba ni ina nan da ji an ce an kai mun buhun shinkafa a wani ya sake kai buhun shinkafa sai a ah, me yake faruwa a garin Borno ji ba buhunhuna ko ake ta raba shi to kaga mutum yana da kuɗi zai amfanar ko eh zai ta raba buhun shinkafa su madara ne menene kuɗi ne in ya fitar da zakka ce to mutum na wani a family ko sun san mai to anfa'uhum li iyalihi to idan mutum ilimi yake da shi fa to wa anzir ashiratakal al-aqrabin ya kamata a family wanda yake da ilimi shi ma sai a dinga tara mai jama'a yana karantar da su amma da yawa mu ɗalibai ilimi mu ba ko tunda mu akrama kallahu a'ana kallahu afa kallahu ba lallai an fara ba sai daga ilimi a gidanku amma an ce shi da wa karena wanda na saba gani sai zama ana cewa ma a zo a yi ma ba su damuwa amma kuɗi ne baki saki rena shi ba to idowa ka rena wanda na saba gani kullum wajen ilimi ke amma idowa ka rena eh ban rena mai kuɗi ba ma kaga alhaji har kafa kafa ake da shi kama a Allah aramma afaka Allah a'anaka Allah to Allah kowanne da irin yanda zai amfanar ke a gida yanzu ma mace mace tana amfanar da gida sosai sosai in ba ita ma sai a ga gidan kamar ya zama kufayi in ba ta nan sai a ga gidan ya yi dafi gaba ɗaya ta wannan ɓangaren ta fi amfanarwa hmm? sai a ga kwano a kan gado kofi yana can duka dai satar to ke kewa kin ga wannan A ibadi أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله yanzu ana azumi sai zai zama ba kya nan a gidan wa zai tashi musu abincin sahur babu sai yi ga kowa ya galabaita wa zai shirya abincin buɗe baki ke ce da kin kasance cikin a haƙƙul ibadu ila Allah yake wannan na ajiye da bin nan shi ma yana cin sahur jami 172 Allah mu je a gurguje abu na ashirin da uku أحب الكلام إلى الله أربع كلام كلمة من أن يكفوا أبو الله لي كمي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أنه لازم لا يضرك بأيهن بدأت دو أن مكين نفعل بشيئي أما أن يقوى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ko harshen mu ma ya fita ba da hadari subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wannan sune alkalimatul arba hadisi yana cin sai muslim kuma yana cin sai jami hadisi na 173 yana cin mukhtasar sai muslim 1411 أبو العزيز له أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقل كما سبحان الله وبحمده وقل كما نقل في البخاري جنبه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما وجهت في قال وقل سبحان الله إن كنت قاعد الحمد لله يا سابو Allah mu kiyaye abubuwa guda hudu wannan subhanallahi wa bihamdihi ku je mu dan kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai kuma subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar abu na ashirin da biyar a cikin mutanen gari gaba daya hmm, ko mutanen local government gaba daya ko mutanen jiha gaba daya ko ma mutanen gaba daya gaba daya wa Allah ya fito أحب الناس إلى الله أنفعهم أحب الناس إلى الله wanda ya amfanarwa shi Allah ya fito ka to kuma za a samu kowanne da irin gurin da yake amfanarwa yanzu masu kuɗi su aikin shi ne ne su sa kuɗaɗensu mu ɗaliban ilimi mu sa abin da Allah ya gano takaitacce dai alhamdulillah mu ma mu sa yan agaji kuma su same ƙarfinsu yan hizba ma su same ƙarfinsu yan kwamiti su sa nasu su sa shawarwarinsu kenan kowa da irin abin da Allah ya hore ne ma'aikacin nefa ko mainstream yanzu yanzu na ce wuta ta yanke kawai sai ta yi ƙetƙetƙet har ya haɗa alhamdulillah yana da kyau ya zama ni ma ina da gurin da nake amfanarwa abu na ashirin da shida a haƙun amali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim abu na ashirin da shida ke in faranta ma musulmi rai ba an bakanta mai ba in faranta mai rai na ashirin da bakwai aw tashibu anhu qurba in yaye mai damuwa ba an sa mai damuwa ba ni hatara na ashirin da takwas ai ta qadiya anhu daina ko biya mai bashi ba tsora mai baji ba ni ya tara abu shi ne ta tara ai ta qurudu an rujua ko kore mai yunwa kace da a taimaka min ina jin yunwa ne to kokarin a siya mai abinci hmm? ai ta qurudu an rujua to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ولأن أنفي ما أخي المسلم في هذا kuke ranar wani yake yake tambaya ta ta hanyar wasa daga can yola ko wannan hadisi ne yake kuma shi ya gani a a social media kuma a bitsakan gashi an gaya mai hassanahul albani to ko me yake neman gaya mai wani ko bai duba bane bai duba bane shi dai kawai ya ga kawo hadisi ولأن أمضي مع أخي haja? في هذا إني تتاكي وزنبيا مقوانا بقاتل شيء in barkawa bukatar in je in biya mai bukata a habbu ilayya min an a'takifa fil masjid shahran ya fitar haka fiye da itikafi a masallaci har wata daya ibnu abi dunya ya rawaito fi qaba'il hawa'id da imam tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir daga ibnu umar hadisi yana cin sahihul jami' as-saghir 176 da kuma silsilatul ahadith as-sahiha number nawa 906 ne abubuwan da Allah mai girma da kuka yake ƙaunar ku ko ma ya ku to Allah mai girma da kuka ya dakar da mu fi duniya wal akhirah ya sanya mu cikin bayin shi wanda suka dace yancin da Allah yake ba wa shi a wannan wata na Ramadana Allah ya rubuta da mu Allah mai jima da kuka ya sanya mu rabauta da aljanna fitintunu da suke tashi nan da can Allah mai jima da kuka ya tsare mu اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن yan uwa da suke cikin wani yanayi a ko'ina suke Allah mai jima da kuka yayi musu Allah bai jima da suka zaunar da mu lafiya wanda suka rasu a cikin mu Allah ya gafarta musu marasa lafiyar mu Allah ya warkar da su Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin